shida ga wata ramadan bakwai ga wata ramadan har kura zama sun gane kuskure na sun gyara allah muku albarka shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne ashirin da tara ga watan maris shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna karatu alkurani da tafsirinsa daga nan masallacin atbu a nan bauchi idan ba ku manta ba jiya mun karanta aya daga cikin suratul bakara wadda kafirun min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير يوكم ذا مكار آية نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله نعم إن الله بما تعملون بصير wa aqimu salata wa atu zaka bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير كتاي sallah kuma ku ba da kuma dukkan abin da kuka gabatar ko kuka aikata domin kawunanku za ku same shi a wurin Allah hakika Allah mai gani ne ga dukkan komi mai gani ne akan abin da kuke aikatawa Allah maɗaukacin sarki wannan wawon ɗin ta aɓafce ya haɗa ta ne akan maganar jiya maganar ayar da ta gabata fa'afu ku yi afuwa wasfahu ku manta da abin da yake baya hatta ya iya Allahu bi amri har zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarin sa, inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne akan ku sai Allah ya bayan kun yi afuwa a tsakaninku da mutane kun kuma yi rangwame da yafiya da ɗaga ƙafa akan mu'amalarku da mutane waɗanda suka yi muku ba daidai ba to sai Allah ya ce sai kuma ku kyautata tsakaninku da ubangiji abinda da zai sa ku samu nasara a cikin idan min ba da an ya ce Allahu bi amri idan al'amarin Allah ya zo ya zo muku da nasara to ku kiyaye haƙƙin mutane sannan ku kiyaye haƙƙin ubangiji ku kar ku cuci wani wanda ya cuce ku kuma ku yi haƙuri shine fa'fu wasfahu wannan yana cikin abin da ke kawo al'amarin Allah idan ya zo ya zo ya mutum da sauki kuma ya bashi nasara akan komai ya sa a gaba ka kiyaye haƙƙin Allah ka kiyaye haƙƙin mutane su kuma waɗanda suka tauye naka kakura wanda duk ya cika wannan fa inna zalika min azmi umur shine Allah ce wa in tasbiru wa tattaku ku yi haƙuri tsakaninku da mutane ku yi takawa tsakaninku da ubangiji fa inna zalika min azmi al-umur wa yana cikin mafi girman al'amari komai ruwan matsayi da bawa zai kai shine ya zama ya cika mu'amala tsakaninsa da mutane mai kyau ya kuma cika haƙƙi tsakaninsa da ubangiji ta hanya mai kyau yanzu idan a karatun jiya mun ji yadda haƙoƙin mutane yake a su da junansu idan sun musu ba daidai ba wajen afuwa da rangwame da kuma kai karka cuci wani ta hanyar hasada da yin aikin da hasada ke iya jawowa sai wannan aya kuma ta fuskanto da magana akan haƙƙin ubangiji duk yadda ka iya mu'amala da haƙuri da zama da mutane idan fa baka kiyaye haƙƙin Allah ba to aikin banza kake kan lahira shine Allah ce wa aqimus sala wa atuz zaka ku cika ku ida ku tsai da sallah shine wa aqimus sala ha kuwa shine ada'uha bi tamamiha wa arkaniha wa shurutiha wa sifatiha wajibatiha wa sunaniha a cika ta ta dukkan bangarorinta sannan a cika ta akan hai'a da kaifiyar da Allah yake so irin yadda annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli idan mutum ya haka to shine yayi wa aqimus sala ku tsayi da sallah duk inda Allah ya magana akan sallah a alqur'ani to Allah ya ce wa aqimu sai dan wurare dan kadan so da muhimmancin cewa amma in dai ya zo da fi'ili ne amri to Allah sai dai ya ce a tsayar idan dai akan fi'ili ne zai an yi ko fi'ili mudari'i ana yi to Allah yana iya kawo shi da lafazin da bai cire iqama ba amma da bai sa iqama ba amma in dai umarni ne to Allah zai ce ku tsayi da sallah ba zai ce ku yi sallah ba duk qur'ani babu wa sallu a a sai dai wa aqimus sala ku tsayi da sallah saboda balaga ce ta alqur'ani kowa ma yana iya sallah ya ba ko ce ce karɓaɓɓiya ba karɓaɓɓiya ita ce da aka yi ikamus sala ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce me aka gina musulunci da yake faɗan abin da aka ɗora musulunci a kan su kan sai ce wa ikamus sala tsayi da sallah da yazo gaya wa jibrilu menene musulunci sai ce wa tuqimus sala ka tsayi da sallah don haka shine ma'anar iqamus sala al’iƙama kuma shi ne wato a mai da ita a tsaye kar yi sallah kwantacciya kar yi sallah zaunanniya kai sallah a tsaye ba wai ka tsaya a tsaye kana sallah ba ita sallar ta tsaya da kafarta sallar da ta tsaya a kafarta ita ce wadda aka yi ta akan lokaci ita ce wadda aka dawwama a kanta an yi sallah akan lokaci hasibu ala salawat an yi sallah kullum aka dawwama har aka mutu alladina hum ala salatihim da'imu sannan kuma aka yi sallah tare da cika sharuɗanta tare da cika rukunanta tare da kiyaye siffarta irin yadda annabi sallallahu alaihi ya karantar wannan shine iqamus salah as-salah a lugar larabci yana zuwa da ma'anoni a cikin alkur'ani ya zo da ma'anar addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim bi ma'ana wad'u lahum sannan takan zuwa da sunan alqira'a da Allah ce wala tajhar bi salatika wala tukhafif biha wa mutabi baina dhalika sabila bi ma'ana wala bi qira'atika sannan takan zo da ma'anar al-ibada da Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbiya. bi ma'ana wa ma kana ibadatuhum amma abin da ake nufi da as-salatu idan kaga inda Allah ya ce wa aqimus sala ba irin waɗancan ma'anar qira'a ko ma'anar ibada ko kuma ma'anar du'a ba irin sai yake nufi ba abin da yake nufi shine at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusa في أوقات مخصوصة بشروط وأركان وصفة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم shine wani aiki na ibada domin neman kusanci zuwa ga Allah wanda ake yi ta hanyar furta waɗansu lafuza da waɗansu karance-karance aikata waɗansu aikace-aikace da motsi da jujjuyawa waɗanda suke ƙunshe da waɗansu siffofi da rukunai da sharuɗa wanda ake fara ta da kabbarar harama a rufe ta da sallama kana jin wannan kasan sallah ake magana to Allah maɗaukacin sarki ya ce wannan abar ku tsayi da ita wa aqimus sala sannan Allah ya ce wa atuz zaka bi ma'ana wa atu haqqal amwali fi zakka ku ba da haƙƙin dukiya a cikin zakka azzaka ita ma a larabci tana zuwa da ma'anar annama wa ziyada a larabci haka kawai kenan amma alqur'ani ta zo da ma'anoni tana zuwa da ma'anar as-salah nagarta فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما bimana khairan minhu salahan takan zo kuma da ma'anar at-tafakkur ko at-tahir tsarkake abu kada aflaha zakkaha yana magana a kan raini. wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa kada aflaha zakkaha duk wanda ya tsarkake zuciyarsa kaga nan tsarkakewa ba ya bada zakar zuciya ba to amma annan da Allah ya ce wa atu zakka ba irin wancan yana nufi at-taqhiz ba irin wancan yana nufi annama da at-tazkiya ba irin sa Allah yake nufi ba ko as-salah abinda Allah yake nufi shine at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi daf'i haqqin maliyyin makhsus min malin makhsus في وقت maksus لطائفة مخصوصة شين shine bauta wa Allah ta hanyar cire wani haƙƙi na daga cikin dukiya ta musamman a bayar da ita a lokaci na musamman ta hanyar kura da waɗansu sharuɗa da ƙa'idoji na musamman ga waɗansu mutane na musamman wannan ita ce zakka to Allah ce ku bayar da ita saboda muhimmancin zakka sai Allah yake haɗa ta tare da sallah saboda ba ta rabuwa. Allah ya haɗa su alƙur'ani har sau tamanin da biyu in yace wa aqimu sala sai ce wa atu zaka in yace wa yuqimuna sala sai ce wa yutuna zaka a yi sallah a da sallah kuma a bada zakka Allah yana haɗa su ne saboda ya nuna maka addinin musulunci an gina shi ne akan kiyaye haƙƙin Allah da kiyaye haƙƙin mutane kiyaye haƙƙin Allah ta hanyar tsantsar ibada da yi wa Allah sujada amma ba za ka yi wa Allah sujada ka ci ka koshi wani kuma yana jin yunwa ba wa asu zaka wani ma ka bashi shi ma zai sujada ne wa asu zaka kuma don ya nuna maka akwai rabta akwai wata wato alaƙa mai ƙarfi tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam duk yadda ka kula da haƙƙin Allah idan ba ka kula da haƙƙin ɗan adam ba ba za ka sha ba a wurin Allah duk yadda ka yi sallah domin Allah idan dai ba ka ba da zakka ga ɗan adam ba kuma to ba za ka fita ba a wurin Allah tukar kana cikin waɗanda suka cancanta su bayar da ita shine ma'anar wa aqimus sala wa atuz zaka kuma saboda Allah ya nuna maka a baya yi magana akan haƙƙin ɗan adam sa'fu wasfahu sai magana akan abin da shi Allah zai taimaka muku da shi hatta ya ati Allahu bi amri sai Allah nuna maka idan kuna so Allah ya zo da al'amarinsa gare ku ya kawo muku ɗauki to ku kiyaye haƙƙin Allah ku kiyaye haƙƙin ɗan adam wa aqimus sala wa atuz zaka shine Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar don kanku to fa don kanku kuka yi ba don wani ba kuma za ku samu kayan ku in dai Allah ne Allah baya ɓoye kayan wani wa ma tuqaddimu wannan ma din ismu sharf ne jazib tuqaddimu kuma fi'lu sharf jawabu shafi shine tajiduhu inda Allah wannan don ya nuna maka komin da yace min wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair wannan min din bayaniya ce kuma ya zo maka da kair kuma a nakira don ya nuna maka wato ifadatul umum kowane irin abu kai da shi komin karancinsa Allah ba zai taɓa sa abin ya ɓata ba in dai ajiya a wurin Allah ne wallahi baya bata komin karancin aikin da mutum yayi shi yasa Allah ce inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana gani abin da kuke yi fa wannan wani irin record ne a wurin ubangiji tun daga kan annabi adam shi ne ɗan adam na farko duk abin da ya taɓa yi Allah ya sani Allah ya gani Allah ya ji kuma Allah ya rubuta kuma rekodin yana nan har yanzu ba a taɓa samun abin da zai sa wani rekodin da Allah ya ajiye ya yi sedin ko wani abu a sa a rasa inda yake ko wani ya ɗauke ya ɓoye saboda yana jin haushin wancan duk rekodin Allah ta ji dogo inda Allah za ku je ku samu auren Allah kuma Allah ba zai taɓa yin kuskure ya ɗauko rekodin wani ya baka ba duk abin da kai kai za ka je ka samu shi da ma'anar wa ma tuqaddimu li anfusikum bi ma'ana wa ma qaddamtum li anfusikum duk abin da kuka aikata wa kan wannan ya nuna duk abin da mutum yayi don kansa yayi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in atatum falaha idan kuka yi mummuna ma wa kanku kuka yi sannan kuma kowane irin aiki ne فمن يعمل مثقال ذرة خيرا إذا قرقلوا طاير ذرة لا ألفين ذاك فمش ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذا قم قرقلوا شر هو ذا قرقلوا ذرة يرى هو شما متمزي سام شنو معنى وما تقدموا لأنفسكم من خير tajiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah Allah ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata min khairin idan alheri ne musbaran yana nan al'ajiye wa ma min su idan mummuna ne sai shi ma yana na ajiye za ta samu shi Allah Allah yake a aya mai kama da irin wannan suratul muzammil wa aqimus salata wa atuz zaka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim duk abin da kuka aikata na alheri za ku same shi a wurin Allah za ku samu kuma ya mafi alheri kuma ya fi yawan lada saboda yadda kuka aikata to shine ma'anar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir hakika Allah mai gani ne ga abin da duk kuke aikatawa Allah bai ce inna Allah basirun bima ta'malun da kamar da yake a wani nan ya kaddamar da aikin akan mai aikin don ya tabbatar maka da cewa ganin Allah ya haga mai komi shi ne ma'anar la taqfa alaihi kafiya ba abin da yake ɓuya wa Allah Allah yana ganin abin da ake aikatawa da rana yana ganin abin da ake aikatawa da dare yana ganin abin da ake aikatawa a fili yana ganin abin da ake aikatawa a ɓoye. sannan wani abu baya tarewa Allah gani yanzu muna cikin gini ne wanda yake waje da gini nan ba zai iya ganin mu ba kamar yadda kai ba za ka iya ganin abin da yake waje ba shi kuma Allah ba ciki ba waje a wurinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa kirari yace masa antal awwalu falaysa qablaka shay kai ne na farkon da ba wani kafin kai wa antal akhiru falaysa ba'daka shay kai ne na karshen da ba wani bayan kai wa anta zahiru falaysa fawqaka shay kai ne na bayyanan da babu wani kowa a samanka wa anta al-batinu falaysa dunaka shay kai ne na ɓoyen da babu wani na ɓoye a gare ka kai ne na bayyane sai da ba a ɓoye kake ba ka faɗi inda kake kuma za ka bayyana kanka ma a ganka saboda haka Allah zahiri ne kuma in mutum ya dubi kansa kawai ya san akwai Allah Allah ba a koye yake ba amma Allah kuma a koye yake saboda ba wanda ya isa ya ganshi la tudrikuhul absar wannan sai Allah shine kadai mai suna guda biyu kaji kamar suna cin karo da juna amma dukkan su akan Allah ne az-zahiru falaysa fawqaka shay kai ne na bayyanan da ba komi a samanka az-zahir na ubangiji madaukin sarki shine ma'anar ihata yadda ubangiji yake sama kololuwan komi da komi haka kuma ya kewaye komi da komi ba wani abun da za a ce ya fita daga inda Allah yake ya yi nesa ya zama nan kan ba Allah a nan a'a ko ina kake ma ya kuni min najwa salatatin illa huwa rabi'uhu idan ku uku ne Allah ne na hudu idan ku hudu ne Allah ne na biyar wala ajna min zalika wala akthar ko kasa da haka ko sama da haka ba inda ake iya tsuya wa Allah ko ina babu inda za ka ce nan ya fita daga cikin teritoriyin Allah nan fa Allah bai san abin da ake ba a nan babu shi shi ne ma'anar azzafir wa antal batinu falaysa dunaka shay kuma kai ne na koye babu wani a koye ba wato ba wani a koye gare ka babu wanda za a iya cewa shi yanzu ya koya ya faku sai kwalolwa Allah baya ganin sa babu shi wannan shine ubangiji maɗaukacin sarki ya daidaita a saman al'arshinsa amma kuma babu abin da yake koyuwa a gare shi a cikin ƙarƙashin ƙasa wa mata tattara sannan kuma yana kan al'arshi amma kuma ba wanda idonsa ya isa ya kallo shi hijabu zunnun لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه haske ne ya zama shamaki tsakanin ubangiji da sauran halittu inda a ce wani zai kula idonsa akan yana so ya ga Allah to hasken fuskar Allah kawai zai kona ganin tun kafin ganin ya ga ubangiji wannan shi ne albatin aiki. Ga shi a fili amma ba kai ta gan shi ba shine ma nan al ta ka shai, shay az-zahiru falaysa fawqaka shai. to shine inna allaha bima ta'maluna basir shi ko Allah yana ganin komai da komai na ku shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa man huwa billai bil ka je cikin dare kuma a dare ma ka kuya wa saribun bin nahar ka bayyana da rana da ranar ma ka fito fili duk ɗaya ne a wurin Allah ba bambanci tsakanin wannan yana hango shi tarwal wannan kuma sai ya leka ko sai ya haska kai ne yanzu dan adam inda duhu sai ka haska idan yana nesa sai ka leka shi kuma Allah tawaku duk iri ɗaya ne da na nesa da na kusa da na ɓoye da na bayyana duk iri ɗaya ne Allah yake ganin su shine inna Allah bima ta'maluna basir Allah mai gani ne akan dukkan abin da kuke aikatawa to wannan aya da muka karanta fa'idodin da suke cikinta manya-manya ne za mu kasa su kashi biyu ɗaya ne kaɗai zai samu shiga yau ne wa aqimus sala ku tsayi da sallah a inda muka karanta iqamatu sala a baya ba mu ɗauke shi a matsayin jigon darasi ba saboda an faɗe shi a matsayin labari ne zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah ya zo ne a cikin yaƙin khabari sannan an shi a baya amma akan banu isra'ila wa aqimu salata wa atu zakata warka ma'ar raki'in to yanzu nan da mu ake yi shi yasa muka ce anan bari mu ɗauki darasi akan sallah me ake nufi da iqamus salah kuma ta yaya za a yi a ce ka cika wannan aya har ka samu tsira a wurin Allah ku sani ya yan uwana wannan sallar saboda muhimmancinta Allah ya yi ta maimaita magana a kanta a cikin alkur'ani har sau ɗari guda tamanin da biyu kamar yadda na ce yana haɗawa tare da zakka sauran kuma ita kaɗanta a dukkan inda Allah ya ambaci sallah galibi ya fi ambatarta da sigar amri akan kuyi wa aqimus sala amma a waɗansu wurare Allah yakan ambace ta da sauran sigogi na fi'ili kamar fi'ili madi kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla fala saddaqa wala salla ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla kaga wannan duka fi'ili ne bi. sannan yakan zo kuma takan zo kuma da lafazin fi'ili mudari fanadatu almala'ikatu wa huwa kaimun yusalli amma galibi ta fi zuwa akan ku yi amma in za a yi shi wannan to Allah ba zai ce wa sallu ba sai dai ce wa aqimus salata sai zo da a salatin a masdar ɗinta. saboda a tsaye da ita can sai a faɗe ta da cikakken sunanta a idan ya zo a sauran sigogi sai a faɗi sai a yi amfani da lafazin sallar amma idan ya zo a fi'ili amri to nan sai a barta a matsar sai a ɗauki wani fi'ilin daban sai a kare mata aiki, saboda muhimmancin ta sai dai a ce ko tsaye da sallah ba za a ce ku yi sallah ba idan za a ce yayi sai a ce yayi sallah idan za a ce yana yi sai a ce yana sallah amma in dai za a ce ka yi kai sai a ce ka tsayi da sallah ba za a ce ka yi sallah kawai ba sannan kuma ita wannan sallah ita ce mafi muhimmancin abin da Allah ya taɓa umarni da shi a cikin duk abin da ka taɓa ji Allah ya ce a yi a tashi a motsa a yi Allah bai taɓa ce a yi wani abu mai muhimmanci kamar sallah ba. to da babu yadda za ka yi ka nuna wa Allah kana bauta masa kuma ka nuna a fili cewa kai bawa ne kamar ka yi sallah in ka ɗauki kuɗi ka bayar akan zaka ai za ka samu amfani su talakawan za su yabe ka in ka je hajji za ka samu za daman da za a ce maka ya hajji idan ka yi azumi za ka iya maka amfani a lafiyance da sauran amfani kuma shi ba dole bane ma a san kana yi ba wani a zahiri bane a gane kana bauta ma Allah don kana azumi kai dai kawai in ka ci ka sha ne ma sai a gane kana azumi kana ma iya karya ma ka ce kana yi amma ba ka yi in ka cin abinci ka ce ai ina azumi kuma karya kake amma sallah sai ka yi ta a fili an ganta haka babu abin da ya fi nuna kai bawa ne kamar Allah sannan idan ka ce ba da zakka ne wanda ba musulmi ba wasu na ba da zakka idan ka ce azumi ne wanda ba musulmi ba wasu na azumi idan ka ce hajji ne wanda ba musulmi ba wasu na zuwa nafi hajji amma sallah wa yake yin sallah ya dangana goshinsa a ƙasa babu abin da fi nuna mutum bawa ne kamar sallah saboda mafi girman abin da dan adam ke ji da shi shine wannan fuskar da ita ake nuna girman kai da ita ake nuna isa da ita ake nuna ka haɗu da ita ake nuna kai kyakkyawa ne da ita ake nuna kai mai farin jini ne duk da fuskar ka ake yi amma wannan abin da yake da darajar a wurinka shi yasa a jikinta ne ma kai din kake shi yasa aka sa mata suna kai saboda a jikin kai take to wannan tankin sai ka danna a ƙasa duk sauran gangan jikinka bai kai muhimmanci kamar yadda kanka yake ba to wannan kai din kuma ta gaban shi ya fi komi sai ka turmusa sashi a ƙasa kuma dole sai goshin da hancin sun taɓa ƙasa kuma su ne dama suka fi komi girma sai ka danna su zai ce Allahu akbar Allah mafi girma sai kuma ɗan kaɗan kai ba kowa ba ko kai waye shi yasa kalla ta fi komi muhimmanci a wurin Allah shi yasa Umar an Khattab Allah ya tsara yarda gare shi yace duk wanda kaga ya kiyaye sallah da gaske to duk sauran aiki kuma mai sauki ne ba ma sai ta bincika ba amma duk wanda kaga ya rushe sallah to baka ba bukatar ka bincika don min ba bai aula ya tsirin wani abu in har bai iya yin sallah ba kuma shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu lokacin da bawa ya fi zama bawa sosai da zai yi kusa da ubangijinsa kamar in yana sallah ya yi sujada aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbihi wa huwa sajid ba wani lokaci da bawa za a ce gashi ga ubangiji kusa da kusa kamar idan ya yi sujada to wannan shi ta sallah take da wannan muhimmanci shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bambanci tsakaninmu da kafirai shine sallah don kai kalmar shahada kawai kai shiru ba wani bambanci tsakaninka da su su ma an ji su suna shiru don kayi azumi su ma an ga suna yi bambancin ka da su kawai shine a ganka kana sallah shi yasa yace faman taraka hafaqar kafara wanda ya barta ya kafurta idan kana so ka ga arni to baka bukatar wai sai an yi maka definition ta hanyar a'a kawai yana sallah musulmi ne baya sallah arne ne shi ma a hausa zaka ji an ce wani mai sallah ne ba a bukatar ma sai an ce musulmi ne ko mutum ya musulunta sai a ce wani ya fara sallah saboda sallar ita ce musulunci ko ba a kanmu ne aka fara sallah ba dukkan annabawa a baya suna sallah kai da ka ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa Isra'i da Mi'raji lokacin da suka haɗu da annabawa me aka yi ba hira aka yi ba ba zaka aka yi ba azumi aka yi ba hajji aka yi aka yi sallah aka yi da ba wani abin da za a yi a haɗu a ce wannan ibada ce ta gaske kamar sallah tun daga kan annabi adam har zuwa annabi isa dan maryama alaihi salam dukkan su da suka haɗu aka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi ba wani abin da za a yi a tattaunawar tafi muhimmanci Allah ya ganta wani abu ne kamar sallah kuma ba abin da zai nuna manzan Allah da gaske shugaba ne kamar ya jagoranci mutane a abin da Allah ya fi so shine mene sallah sai suka ce tafaddal kowa yana baya yi tafi manzan Allah yana gaba sallallahu alaihi sallam saboda muhimmancin sallah shi yasa kusan dukkan annabawa zaka ji Allah ya yi magana a kansu dangane da sallah annabi Ibrahim alaihi salam araba zaka taba to الله annabi ibrahim ina ya sallah وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام نعم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم نعم ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تنفع النبي إسماعيل واذكر في كتاب نعم إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة نعم وكان عند ربه مرضيا النبي موسى إنني أنا الله إنني أنا الله لا وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة annabi isa ma ya yi sallah قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أنت لقمان عليه السلام يا بني أكم السلام يا بني أكم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما عرفت إن ذلك من عزم الأمور الله يمك البركة وانا كأني haka bani Isra'ila gaba ɗaya Allah ya haɗa su wa iz akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salah Allah ya ce dukkan ku ku da kalla. to da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo kuma sai umarni akan ayi sallah umarni akan ayi sallah ya fara sallah tun kafin a bashi sallah domin tun kafin ya je ya karɓo sallah ya fara sallah da ya tafi ya je karɓo ta sai aka gwada masa sallolin farilla aka bashi sallah hamsin aka zo aka yi ta rage su sai da suka dawo salloli guda biyar aka sallah shi yasa in ka karanta a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana maka haka yake zuwa jikin ɗakin Kaba su ya yayi sallah shi yasa Allah ce ara'aita alladhi yanha 'abdan idan sallah wannan an yi tun kafin a saukar da sallah ne wato na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Mi'raj sannan duk abin da Allah ya umarni alqur'ani Allah aiko da Jibrilu zai yi ya zai ya faɗa ya ce ka ce ayi kaza kai ma kai kaza amma da aka zo sallah sai aka cire Jibrilu sai aka ce jibrilu ya je ɗauko shi su zo kafin a bashi kasan sallah ba abubuwa ta bace ce shi yasa Allah ya yin umarni da ita cikin alkur'ani to da Allah ya ce wa aqimus salatu tsai da ya ce nufi da tsai da sallah tsai da sallah shine a kiyaye ta ta hanyar sharuɗanta ta hanyar rukunanta ta hanyar lokacinta wannan shine abin da ake nufi da wato tsayi da sallah kiyaye sallah ta hanyar sharuɗanta shine kafin kai sallah ka tabbatar kana da cikakken tsarki duk wanda ya sallah bai da tsarki bai da alola bai da sallah hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce hadisin Abu Huraira la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda duk wanda bai da alola idan yayi sallah Allah ba zai karba ba har sai yayi alola sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce a tsabtace tufafi ma wasu ya baka fatasir wannan duka yana cikin sharuɗa na sallah yana ɗaya daga cikin sharuɗanta idan mutum zai yi sai ya kalli alƙibla fawalli waje haka shatarar masjidil haram wa haitu ma kuntum fawalli wujuhakum shatara duk inda kuke a duniya ku kalli ta inda almasjidul haram yake idan za ku yi sallah sannan yana ɗaya daga cikin sharuɗanta shine sai an suturce al'aura mushrikai na baya a da idan za su yi ibadar su sai su kwaɓe tsirara shi kuma Allah ya ce a'a ya bani adama khudu kuma inda kulli masjid ai khudu satara aurati kuma inda kulli sala ku suturce kanku a inda duk za ku yi sallah sannan kuma yana ɗaya daga cikin ikamus sala shine a kiyaye rukunan sallah sallah tana da rukunai galibin mutane ba sa kuskure wajen cika sharuɗa za ga an yi alwala za ga an kalli alƙibla za ga mutum ya suturce al'aura amma inda matsalar take shine wajen rukunai a cika su rukunan nan su ne niyya karatu ruku'u sujada zama sallama waɗannan ka yi su a cike a nitse wannan yana daga cikin wa aqimus sala idan baka yi shi a haka ba baka yi wa aqimus sala ba kuma kana cikin waɗanda Allah zai iya muku azaba duk da ka dungura ka miƙe ka tashi sallah ba ita ce dungurawa da miƙewa da tashi din nan da wani ce to kai alola ka zo ka shiga layi duk ba shi bane kawai a'a wa aqimus sala ka cika ta ya tabbata a cikin hadisi na Abu Hurairah Allah ya kare yarda gare shi wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sai wani mutum ya zo manzan Allah yana ganin sa sai kabbara ya sallah lokacin an riga an yi sallah gaga gaga gaga ya gama sai ce assalamu alaikum ya rasulullah sai manzan Allah ya banza da shi ya kiya amsa masa sallama ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah dan ba sallah kai ba me yake nan motsi yayi kawai motsi ko sallah ce sai koma yayi sai dawo sake sallama na bai amsa bai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba sai dai haka sai uku sai dawo ya ce wallazi ba'ataka bil haqqi la utiqu ghayraha yace na rantse da wanda ya ya aiko ka da gaskiya ba zan iya wadda tafi wannan ba iya abin da na iya kenan sai manzon Allah ya ce cewa aiko duk mutumin da zai yi sallah ba zai taba zama ya yi sallah ba sai ya yi kamar haka sai manzon Allah su ya kawo masa rukunan sallah ba sharuɗan sallah ya gaya rukunan sallah ya haɗa masa su duka waɗannan abubuwa da su ne akimu sala da rukunan da sharuɗan duka ya haɗa yace da shi idan kumta ila salati fakabbir idan ka zo yin sallah kai kabbara kumta sai ka tsaya sun mata ya tsara ba ka bin Alƙur'an sannan kai karatun Alƙur'ani rukuni ne musamman karatun fatiha fa innahu la salata liman lam yaqra biha duk wanda bai karanta fatiha daidai ba bai da sallah ya fara ta daga farko zuwa ƙarshe kuma kowane harafi cikin kowace kalma cikin kowace aya ya fito fili ko a karatun bayyane ko a karatun asirce da yawa daga cikin mutane idan za su yi karatu a bayyane za su rera karatu amma yana fara karatu a asirce ya tashi raka a ƙarshe ta magariba sai ka rasa ba shi ne wanda ta jan muku wancan karatun ba ka ce anya yi fatiya malam albani ya ce anya waɗannan mutane ba ne suke yi ba in yana yi a bayyane na so a ji tajwidi raɗau amma yana tashi da ka a ƙarshe sai ka ji kamar ba shi ne ai irin karatun da ka yi alhamdulillah rabbil alamin ba ka kai mutane ba don ka zuwa a turke ma haka za ka yi wa Allah amma kana zuwa a fili ka ce الحمد لله رب العالمين da ka zo ku bai alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawm to ba wa Allah kake yi ba kenan wannan wancan yi wa mutane ne ba na Allah ba yanzu na Allah ko bari ka masa irin nasa kar ku manta da karatun asirce da na bayani duk iri ɗaya ne wa rattilil qur'ana shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce tun makara ma ma'aka min alquran duk abin da za karanta na alkur'ani ka karanta shi da kyau mutane galibi wallahi inda za ka bi su sallah ba ka gama fatiha ba ka yi rabi dole sai ka jira ba har su yi su suna so su tashi ba ka gama fatiha ba shi yasa duk mutumin da yake sallah irin wannan yana ɗaya daga cikin abu na farko da nake aunawa zan bi shi sallah ko ba zan bi shi sallah ba ba ruwana da ƙidar ka bincike kai ɗan waye ni ba wannan ne da ne ba ka iya sallah ko me ce akidar ka inda kan musulmi ne zan bi ka sallah amma ba sai ne ahlu sunna ba ko bukhari ka haddace ka haddace muslim in dai baka iya sallah ba zan bi ka sallah ba ka zo kai karatu mai kyau in ka cika karatun fatiha a asirce ka yi ruku'u ka cika ka miƙe ka cika ka yi sujada ka cika to wannan ka iya sallah a wurin Allah ina da hujja Allah bai ce in binciki zuciyarka ba Allah ce in ga zahiri a zahiri kuma na ga ka iya shi yasa yanzu inda mutum zai zo ya ja ka sallah ya riga ya gama sallah ya tafi an yi shekara ta ka zaka ce muku can ai ba musulmi bane ba za ku zanta sallan ku ba wannan tsakanin shi da ubangiji ko dai idan da sallah zai ce muku ai sallah da muku na da janaba shi yake da janaba banda ku ba abin da ya dame ku amma in kuka ga duk alolarta da tsarkinsa idan sallar ba ta yi kyau ba to Allah ba zai karba ba amma idan sallar ta yi kyau zuciyarka ba ta yi kyau ba tsakaninsa da Allah ku Allah zai karbi ta ku taka za a karba ba kuna fahimta da kyau sannan kuma yace sun marka hatta tatma inna raki'a sannan ka yi ruku'u sai ka ji ka nutso a ruku'u galibin mutane da suke yin ruku'u mutum sai botso da bayansa haka bayan annabi sallallahu alaihi yana miƙe bayansa ne yayi flat sai da koda zaka koro na abu ba zai gangaro ya fado ba kai ka kake ruku'u sannan ka tsaya ka nutsu ba wai kana yin haka an ji ba sai ka miƙe ba sun marta hatta ta atadila ka'iman sannan ka miƙe ka tsaya sai ka ji ka daidaita a tsaye ba kana miƙewa sai ka sake wucewa ba idan ka miƙe ka tsaya kowane kashi ya koma inda da yake sa'ad da kake tsaye sun masjid hatta ta kuma inna sajida sannan kai sujada har sai ka ji ka nutsu a sujada ba kana yin sujada ka dunkule yana ɗaya daga cikin inda aka fi ko ina gurgunta sallah shine a cikin sujada dogon bayani duka akan wannan sai a cikin karatu na fiqhu wannan ba karatu na fiqhu bane kai dai in gaya mana ne cewa kowane musulmi ya je ya koyi sallah shine wa aqimus salah wallahi idan ba kai sallah mai kyau ba zaka je ka sha baki a wurin Allah ka yi duk ayyuka a wurin Allah kuma baka yi gwanintar komi ba saboda baka ka yin sallah daidai ka yi shekara talatin shekara arba'in shekara nawa a musulunci amma baka iya sallah ba sai me ka iya duk abin da ka iya yana da amfani ne inda baka iya sallah mai kyau ba komai a duniya in za ka yi sai ka je an koya maka in za ka yi kasuwa in za ka yi nema in za ka yi a ciki sai ka je an maka bayani ya ake yi amma baka taba zuwa ka samu wani ka ce a koya mun sallah ba ko baka taba gani wani a koyar da sallah ka nutsu ba kawai yanda ka tashi ka ga ana yi a gargajiyance ko haka kake yi kai ba a koya maka naka ba kina za ka yi sallah mai kyau ka karbi sallah a wurin malami na sunna wanda shi ma yake yi mai kyau akwai malaman na sunna ne amma su ba su iya sallah ba da yawa wallahi kai wanda shi ma yake yi sallah yana yin sallah ne amma su ma kan za ka san sallah irin yadda ka ga mutum yana yin sallah yana cika ta yadda Allah ya ce muhimmancin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga wurin ka za a karba sallu kama ra'aytumuni baka duk girman malamin ka komin sunnar ka ka bi sallar ka ga me ya karanta cewa ya annabi yake yi idan ka ga ba daidai yake da karka koyi sallar ka koyi wani malamin wanda yake daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi gurgurun da malami ya karanta ai ba zai karanta na annabi daban ba amma in ya zo aiki kuma zai iya yi daban za ka yi sallah mai kyau yadda ka ga annabi sallallahu alaihi aka ce yake yi sannan yake ka tashi daga sujada har sai ka nutsu a zaune ka sake sujada har sai ka nutsu a sujada sannan ka ɗaga ya ce sun maf'al ka fi salatika kulliha duka sallar ka haka zaka yi da na koya maka raka'a ɗayan nan idan baka yi haka ba fa irji fa salli fa innaka lam tusalli wannan mutum fa a zamanin sahabbai ne annabi ce baka yi sallah ba bayan yayi uku don Allah inda annabi sallallahu alaihi zai zo gaban ka yi sallah a gabansa zai ce ka iya sallah kai kanka ne zaka tambayi kanka sannan da annabi ya ce wancan baka yi sallah ba yana nufin da duk abin da kai aikin banza ne inda kai ne aka ce maka baka yi tsalla ba ya za ka ji to gara ma baka yi ba akan a ce ka yi ka wahala ka bata wa kanka lokaci ka bata mana lokaci ka bata mana dabbu ba sannan ɗaya daga cikin ikamu salati ne almuhafazatu ala awqatiha kai sallah akan lokaci hafizu ala salawati was salati wusta inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta أقم salata لدلوك الشمس إلى ghasaqi الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا al أكل kana mashhuda من wannan akan lokutan sallah ne وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karbo sallah sai da mala'ika ya zo ya nuna masa lokacin sallah ga lokaci ga lokaci ga lokaci mutane su duka suna yin sallah ne lokacin da su suka ga dama ko lokacin da agogon su ya nuna musu karfe uku da rabi la'asar ta yi karfe bakwai da rabi magariba ta yi wannan gargajiyanci ne na shirme wallahi ba ruwan manzon Allah ta salama da agogon sallah da rana ake gwada lokacinta kai baka duba da rana ba kawai ba ruwanka rana ta daidaita inuwar kowane abu ya daidai da tsayinsa ba ruwanka ya ake auna inuwar abu ya daidai da tsayinsa kada ka sani ba to irin da yawa daga cikin mutane masu irin wannan daga mutum ya yi an yi sallar magariba ya ji ya ci ya koshi kawai sai ce a tada sallah sallah lokacin ta yayi ko bai ba abin da ya dame shi ko mutum yana da wata harka shi tasa a gaba sai ce ai sauri ai sallah saboda je bukatar sa idan dai lokacin sallah bai yi ba kai sallah ba sallah kai ba fa innaka lam tusalli kai wani abu ne kai ka san sunan abin da kai amma sallah da Allah yake so ba ita bace wannan jama'a muna fahimtar wannan duk wanda ya tsayi da sallah sallah daidai yadda ya kamata to yana da waɗansu abubuwa da yawa da Allah ya sanar da masa na falala daga ciki shine Allah zai taimake ka akan komi wasta'inu bis sabri was sala daga ciki shine zaka zama cikin asalin al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don in baka kalla to kai ba asalin al'ummar ka bane Muhammadu Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan in dai dan Muhammadiyya ne kai to ruk'an sujada sannan duk wanda yake sallah to akwai wani ciniki tsakaninsa da Allah wanda Allah ne kadai ya san nawa ne ribar innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur sannan sallah tana sa a gafarta maka zunubanka a nan duniya sallah tana sa idan ka yi ta mai kyau ko baka tuba ba irin wannan ɗan laifuka ɗan haka hakan nan kawai za su wuce ne a wurin Allah saboda kana kulawa da sallah imamu ahmad imamu muslim abu dawud tirmidhi da nasa'i da waɗansu cikin malama hadisi dukkan su sun ruwaito daga abdullahi dan mas'ud wani mutum ya zai ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na halaka me kai ya ce a kofar na wata mata ta zo jaraba ta kama ni na kama ta na rungume ta na sumbace ta na mata wane ne amma ban yi zina da ita ba sai annabi ya shiru ya rabu da shi sai sai aka kira sallar la'asar sai aka yi sallah aka gama sai manzon Allah sai salama ce ina wancan mutumin mai magana ya ce gani nan ce ba ka yi sallar la'asar ba ya ce eh sai ce to sallar la'asar din ta sa an yafe maka kyauta sai Umar dan Khattab ya dubi manzon Allah ya ce ah ya Rasulullah hiya lahu khassa sai ce la ballin nasi amma yace wannan nasi shi kadai ne ce a duk mutane duk al'umma ta an ba su wannan amma ba gargagara sannan yana ɗaya daga cikin amfanin sallah shine sallah tana sa ka samu sauƙin hisabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce. duk mutumin da ya je wurin Allah sallah za a fara aunawa kafin a auna komai yace idan sallah ta cika akwai sa ran duk sauran mata ce kai ai shaf shaf a wuce amma aka zo sallah za a tsaya a mai da hankali yace in ta rushe wallahi ta shiga uku sannan abu na karshe shine kusan duk wanda da yi wa aqimus salama bari ku ji abin da Allah zai maka mutum na farko da bai yi aqimus shine wanda baya sallah gaba ɗaya wanda duk baya sallah gaba ɗaya zai shiga cikin wutar sakar yan sakar za a ce musu ma salaka kun fi sakar me za su ce Kalu lam naku minal musallin saboda ba ma sallah ne mutum na biyu da bai aqimu sala ba shine wanda yana yin sallar amma yana yin wata wata ko ba zai yi ba wata kuma zai yi ta amma ba zai yi ta akan lokacinta ba wannan shine iba'atu salah tauye sallah da ɓata sallah lokacin ta ba ruwanka wane ne yau kai lokaci in kaga abuwa sun tafi daidai kai in wani bai ka bari kai tabbacin ka sai tara ta tashi kai wannan shine dan wutar gayya haka Allah ya ce fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'u salah wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya. sunan wutar su gayya al-ghayy mutum na uku shine wanda ya yi ta kuma akan lokacinta amma baya yin ta yadda ya kamata yana rafkana a kanta ko lokaci ya ci gaba da harkokinsa ya barta bai yi ba ko kuma ya zo yin ta amma sai yi ta haka haka haka kawai don ya samu ya gama ya shiga harkokinsa wannan shi kuma wutar ta wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wanne ne dama dama ciki wanda ya zama daidai shine wa aqimus salata wa atu zaka wa ma tuqaddimu li anfusikum min ta tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir sauran karatu sai gobe in Allah ya so subhanakallahumma bi hamdi ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh